waga kungiya ne na da wasan motsa wadda ake ce ma badminton badminton dai wasa ce wadda an jima ana yin ta cikin kamar cikin kasashe da dama amma ta ɗauki asulinta kamar cikin ƙasar angilitar kuma ta zo wajen asiya can ma mutane sun fi son ta sun fi sanin ta kware tun da can ta taso muku sai wagga shekara da mun ka samu wagga wasa mun ka samu mun ka kawo ta kuma da mun ka kawo ta akwai proje wanda ake cewa kamar program wadda muka sa na mu koyar sa yaya mu koyar da su ga wagga me ake cewa wagga wasa kuma ba mu amsa ko da wajen su da mun ka tashi dai shekara wadda ta huce mun ka fara wasanni muna nan wajen akademi da zar marshiyo yara suna zawa suna zawa a kowane lokaci da fifi yanzu wannan wasa kaman akwai abin da ake ce ma raket raket da volan volon na kaman shi ne dan balo wanda aka buga amma shi ba dan balo ne hakan ga wani dan balo ne wanda ake ga da gashi aka yinta to da wannan mutane matashi masu son kaman su yi kwallon kafan nan su yi wannan wasan kaman ana samun biyu kuma akwai file wanda a saka su to kowa yana buga wannan balan nan in ya fadu ka a lokacin nan an sama kaman mutum ya sama bi kenan don ka wasa ce in ka gan shi abun akwai yana ba da sha'awa kwarai in ba ka gan shi ne ba za ka iya yara suna son shi kwarai misali tunda mun ka fara na ce ma zuwa yanzu mun fi kaman matashi ɗari har ma babbuna paske su ma suna zaba muna kawar da su da sun zo su guda ba a ƙara ce musu zo su ma da kansu ke zawa don ku wasa ne ina gayyatar ku ku zo ku gani can academy da za ku ga yanda ake tafiyar da wannan irin wasan